masu kallon mu barka mu da da cikin shirin Afirka gari ya waye wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muka je muka kalli tarihi tare da Ummi Muhammad wato daga jihar Ondo tarihin kuma na yau tarihi ne na kan wato wato wato tsohon shugaban kasa mai rasuwa ke da wato Umar Musa Yar barka mu da da Umar barka da Fa'iza mm. to madalla da fatan wato masu kallo sun faɗaka ko sun ɗauki wasu darussa daga irin jagorancin shi wannan shugaban da allah ya ɗauki rayuwarsa akan wato karagan mulki yana tsaka da wato hidima ga ƙasa da mm. wato eh, aikace-aikace masu nagarta da muhimmanci da ya dauko to da fatan Allah ya kafarta masa. Amin, amin To jama'a daidai wannan lokaci za mu gabatar muku da bakon namu na yau wato matashin dan siyasa ne kuma dan takarar wato majalisar tarayya daga jihar Kebbi wato Honorable Mansur Musa Jika wanda kuma za mu tattauna akan wato maudu'in ko jam'iyyar PDP za ta iya komawa kan mulki a wannan shekara ta 2023 ko kuwa a'a honorable mansur jega barka da barka da shigowa cikin wannan shiri Allah umar barka da to wa sha Allah barka da shugaban kai dade barka da faila kwana biyu ko da yake kai ba ba ko bane ba a kaftan <laughs> ka shigo shirye shirye da yawa to amma a wasu lokuta da kai ta shigowa kai a matsayin ka na dan jam'iyyar APC ne mai mulki amma a yau ka canza takalma ka canza wato hula ko mu ce ka sauya sheka ma baki ɗaya zuwa jam'iyyar pdp farko me ya kai ga wato ɗaukan wannan mataki to ah, <clears throat> malam umar ita rayuwa ko wace tsari ko wani irin al'amari da yadda allah ya shirya rayuwa mm. yadda allah ya shirya dan adam ya shirya kowace irin halitta da kowace irin rayuwa ah, kasancewa ka na dan adam yana da kyau ka san mahalicinka mm. kuma ka san me haƙƙinka da ya kamata ka ba suwa ga mahalicinka ah, muna yin rayuwa ne saboda abubuwa da yawa mm. rayuwar siyasa rayuwa ce ta abubuwa da yawa mm. kama da tallafin rayuwa na jin ƙayin na ƙasa da taimakon wanda yake kai hanya ka karasar da shi da kuma kawo ci gaba sabo wanda zai sauya daga wahala zuwa sauƙi. amma idan ya zama cewa rayuwa ba ka iya kawo ma kowa ci gaba kamar yadda bahaushe ke cewa babu girma babu arziki eh, ba wata rayuwa da za ta iya kasancewa ta yi haƙurin ba ta da girma ba ta da mm. arziki kasanto cewa allah maɗaukakin sarki ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad karramna bani adama to kaga wannan karamci mm. Allah ne da ya halicce ka ya karrama ka mm. amma idan ɗan adam ya ce yana neman ya turzantar da kai ko ya ƙasƙantar da kai cikin al'amarin rayuwa mm. so yana da kyau ka ɗauki hutu ka ba shi hanya ka ɗauki hanyar da kake da maslaha ta mutunci apc sanin ka ne ina ga wurin wannan gwagwarmaya muka san juna ta cpc asali tun daga ampp app nnpp mm, har zuwa cpc mm, mun yi ruwa da tsaki ganin cewa yaya za a yi mu taimaki baba buhari akan ya taimaki al'ummar najeriya bisa ga manufofin shi mm. da muka kyautata mashi zato a kansu wannan bai samu ba allah ya kawo kaddarar cewa za a yi apc da kudinmu da lokacinmu hmm. da mutuncinmu da iya abin da muke iya yi hmm. haka muka yi apc duk mutumin da zai zo daga yankin jihar kebbi a abuja kusan in ce ina cikin waɗanda suke sahun gaba wurin taimaka mashi da dukiya hmm. da lokaci na a wannan gari na abuja oh. domin ganin cewa al'umma ta samu sauki 2015 ban yi takara ba amma ina ɗaya daga cikin mutanen da suka kawo a tiku ba gudu akan ya zama ɗan takarar gona a jihar kirby kuma allah ya kaddara aka yi nasara 2019 na zo na shiga mu'amalar siyasa ta takara mm. wanda na bi kanan gwamna ibrahim bagudu shine amini na hmm. kowane al'amari kana dube ina silar da za ta zama maka hmm. mai sauki hmm. domin ya zama sanadin ka shugabanci a jam'iyya ban samu mutunci ba da nake tunanin akwai shi balantana goyon baya sai dai walakanci daga wajen aminin na <laughs> wannan na yi haƙuri na fakin ɗin shi a sayid na ce wannan abin da ma Allah na sa gaba shi na roƙa shi nake neman taimakon shi mm. na nema duk jihar kebbi a 2019 babu wani ɗan takara da ya yi sunana kuma ya samun nasara wadda kowa ya da ita ba cikin mazaɓana ba gaba ɗaya a jihar kebbi kowa yana da tabbacin cewa kujeran da na nema ita ce kujera ta farko da za a fara announcing cewa na ci zaɓe amma ba a yi haka ba sanadiyan rashin adalci sanadiyya ta kama karyar mulki mm. a jihar kebbi a wannan lokaci na ci zaɓe abin nan na bahaushe da ke cewa an karɓe mm, ah. na yi yunƙuri da mutane na mu ga cewa mun karɓa allah bai bamu ba mm. kwana tara baya a wa ya ci zaɓe ba sanadiyar wannan abun mahaifina ya ce ka bar su ka bar ma allah idan allah yana da niyan zai baka shugabanci duk da wani za a kashe za a kashe sai a baka ya ce to Allah ya taimaka na bar wannan abun muka ci gaba da gwagwarmayar rayuwa tafiyan dai babu mutunci babu mutuntawa na bi jagora adili mutumin kirki sanata muhammadu adamu aleru ya neme ni da yanzu mu kulla amana ta siyasa mm. za a saka mu a 2023 idan allah ya samu na da rayuwa da dama mm. allah ya kawo mu lokacin gangan siyasa ya kada ba a yi ma jagoranka adalci ba ba a mutunta shi ba ya kake tsammanin kai a taimake ka ko a mutunta ka lalle wannan ne ya ba mu damar cewa ba za a iya muna adalci a apc ba duk hanyar da ake bi cikin wata tara zuwa goma mun bi domin ganin cewa an yi ma kowa adalci bahaushe ya ce da ka zama banza mm. gwanda ka yi zaman banza muka ga cewa akwai jam'iyyu da dama waɗanda za mu iya shiga mu yi takara mun roƙi allah mutane sun roƙi allah kuma allah ya ƙaddari muka dawo jam'iyyar pdp abinda pdp ta yi muna a jihar kebbi da ƙasar nan sai dai mu ce allah ya saka mata da alheri mm-hmm. automatic ticket aka bani to ba eh. kowa an hana shi ya saya ba don babu mai iya yin takaran ba mm. aka ce je ka yi mm. so kaga idan da mutunci duk wanda ya baka fuska mm. shine naka mm. wannan dalili yasa na bar jam'iyyar apc na koma jam'iyyar pdp to amma honorable baka ga kaman wato an yi wato ko in ce sakina dafe musamman aka yi la'akari da jihar kebbi jiha ce ta apc kuma a jihar a kasar baki daya jam'iyyar apc ce take mulki kamar ko anya babu wani kuskure a cikin wannan mataki daga ai sani ne tarihin baka yi ba to jam'iyyar eh. apc a jihar kebbi tun da aka fara siyasa lokacin 99 da mulkin siyasa ya dawo shugaba muhammadu adamu aliru shine cikakken gwamna da aka yi a jihar kebbi wanda hayo ba a koma irin shi ba shi ne ya jagoranci jihar kebbi a ƙarƙashin jam'iyyar ampp yana app ta dawo ampp eh, oh. shi ne gwamnanta mm. shekara takwas mm. lokacin da zai gama mulkin shi shekara takwas allah ya kaddare aka ba aminin shi takara mm. wato 'yar adwa 2007 eh, a jihar kebbi din a a shugaban kasa a na eh, a wannan lokacin ya taya shi ya yana so ya dawo pdp eh, domin shi ne kaɗai mutumin da ya yarda da shi da zai iya taya shi wannan aiki mm. alero ya zo a lokacin nan an yi primary election an tsaye da 'yan takara amma a wannan lokaci ne aka ce to a mutunta shi a ba shi takarar sanata a ba ɗan takarar shi takarar gwamna aka canza waɗanda suka ci firamare aka ba su a wannan lokaci pdp ta kafa gwamnati a jihar kebbi saboda dama shi yake da mutane kuma shi ne idan ya samu jama'a za su samu a wannan lokaci yana sanata an ci zaɓe duka jihar kebbi kowa pdp ne sun app ke mulki ampp take mulki mm. amma sanadiyan alero ya fita daga jam'iyyar ampp ya koma pdp mm. pdp mm. ta kafa gwamnati a jihar ah. kebbi uh-huh. wato tarihi na shirin tarihi in allah ya so ya ma riga <laughs> a lokacin ya dawo pdp mm. aka ci zaɓe ko kansila babu uh-huh. ko kansila ba wanda ya ci a ampp kuma ita ce take gwamnati amma yana sucin ta koma pdp gaba ɗaya kowa ya ci zaɓe sanadiyan adalcin irin nashi na mm, mulki Allah ya kaddari PDP ta yi mulki 2015 PDP take mulki a Najeriya da jihar Kebbi mm. Adamu Aleru shi ya kawo ɗakin gari a matsayin gona. ɗan takara ba mm. wanda ya san shi jihar Kebbi a garin su ma ba a san shi ba to wanda an ce babban jami'in custom ai deputy controller ne to a duk da haka ba a san shi ba wanda ya san shi don baya zuwa gida to Aleru ne ya jawo kanan aleru ne alhaji abba aleru ya jawo shi ya taimake shi aka yi fada mutane ba sa so ba sa so saboda an hmm. san suna da adalci idan suka samu suka ba mutane haƙuri aka ɗora ɗakin gari aka ɗora ɗakin gari ya zama gona 2015 ya yi fada da su ya ce su ba kowa ba ne kaza kaza kaza abubuwa suka yi mara daɗi aleru ya ɗauko apc yana ɗauko apc gonan jihar kebbi mai ci yanzu awa 24 bai cikin apc ba adama lura ya ba kowa haƙuri da shi mallamawa yanzu wanda yake shine sanar leader wanda ya murabus eh, da anthony general na yanzu da chairman na eh, federal road safety malam buhari bello eh. su uku nan sun riga a tiku ba gudu su ne duk wanda ya zo ranar zaɓe da aka zo na share fage na apc mm. duk wanda ya zo akan kan sanar leader ne zai zaba mm. da an buga zaɓe a wannan ranar da sanar leader shine dan takarar gona adamu aliyu ya bashi hakuri ya ba malamin hakuri ya ba malam bahari bello hakuri saboda dattijan ta kashe da ararci irin nan eh, ya tsaye da ba gudu ya ce ba zo saboda in ana magana uwa ba a yin magana uwa daki mm. aka zo aka tsaye da atiku ba gudu aka bashi takarar gona a haka allah ya bamu nasara ko kansila pdp bata ci a jihar ba kuma ita take mulki kansila kama yanzu ba mu da kansila na wata jam'iyya sai pd sai apc a wannan lokaci adamu aleru ne ya jagoranci wannan al'amari aka kada pdp a gwamnati mm. yanzu an zo an ce ba a yi da shi ba a yi da mutanen shi mutanen da suka yaƙi mai girma a tiku eh, gona a tiku ba gudu mai alfarma su ne yanzu a tiku ba gudu ya jawo ce su ne masoyin shi a tafiyar siyasa waɗanda suka yaƙe shi waɗanda suka yaƙe shi suka ce ɓarawo ne suka ce an tsare shi a gidan yari suka yi cin zarafi da cin mutunci hmm. su ne aka waye gari ya ɗauko ya ce su ne masoyin shi mu da muka yi uwa da makarɓiya muka hmm. kashe dukiyanmu muka ɓata mu da mutuncin muka ja malaman addini mm. muka ba kowa hakuri ba wanda ke son a ba gudu saboda mm. yana sanata su biyu ba abin da ya tsina na mutane mm. alayyar ya ce ai mu ne za mu yi ruwa da tsaki yanzu mu tsaya dole yi ah. to duk da alfarma ɗaya yau yana tabbata maka duk da gina da adama alayyar ya ɗora a jihar kebbi a gidan shi ne da zai gina a ba gudu ya sa 'yan kuda sun ji ma'aikatar tsare-tsare na gine-gine sun sa jan fenti akan a tsaye da gini babu wani mutunci kowane ah, iri ah, ah, aleru da ba da shawara gona ya ɗauka ba abin da ake yi da aleru sai cin mutunci duk da baro kake tuki a jihar kebbi in dai aleru kake bi sai an muzguna maka yau aleru yana cewa ya ban jam'iyyar apc ka je jihar kebbi ko duk wanda kake da shi jihar kebbi ka je ka bincika yau babu wata magana apc a jiha kebbi duk da cewa ita ke mulki a jihar babu ina gaya maka yau idan aleru ya ce za a yi gangami nan bayan sallah ya yi kwanaki ranar juma'a ya bugo waya ce zai zo gobe asabar wallahi a tarihin jake ba a taba taro irin wannan ba babu awa goma sha biyu da lokacin da ya bugo waya zuwa lokacin da ya sauka jirgin filin jirgi na sa'amadu bello birnin kebbi amma ba a taba wani taro a jihar kebbi wanda ya taro na al'umma ba to wato a takaice dai <laughs> aliyu shine mafi karfin fada babu wani babu ma wani ba shi da ma na biyu ba shi da na uku a kebbi in aliyu ya ce ga gabas ga alƙibla saboda adalci da mutunci da kyautata ma al'umma idan ya samu shine dalilin da ya sa al'umma suke yin adama to amma honorable idan aka yi la'akari za mu iya cewa kuwa shi a teku ba gudu bai san da wannan tarihi da kake badawa ko da karfi ko tasirin da shi sanata wato adamu aliru ke da shi ba a jihar kebbi ya tsatsallaka duk turakun su malam umar eh, idan allah zai kama mutum da amanar da ya ci ta al'umma dubarun shabacewa suke yi yanzu na tunanin shabacewa yake yake zuciya wadda take da alheri tattare da ita ita ce Allah yake buɗe ma haske ta mm. gani akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam mm. annabi sallallahu alaihi wasallam wata mumin fa innahu yanzuru bi nurillah ku ji tsoron harsashen mumini saboda yana gani da hasken Allah ne don haka mm. idan zuciyarka tana da alheri to duk ayyukanka Allah zai sa musu alheri akwai wani hadisi kuma da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ce. namanta kuma hadisi to ko da hausa ka gaya mana hausan ma ta dauke amma mali na tuna da dama na ce baya ga eh, wato takalmar eh. siyasa ka sa ta malanta ko eh, akwai wani tsoka a cikin jiki da eh idza salahat salahal jasad kullu akwai wata tsoka cikin hmm. zuciya ne eh, cikin hmm. jigangan jikin na adam hmm. idan ta gyaru duk jiki ya gyaru shi ne hadisin da kake nema o na idan kuma ta ɓaci eh. duk jiki ya ɓaci so don haka idan kana da zuciya mai kyau zaka tarar da ko da ka zo ka shiga cikin matsala Allah zai mai da al'amarin nan mai kyau so don haka a tiku zuciyar shi ba ta da kyau wannan gwamna atiku bagudu yana cikin waɗanda ake hasashen kila su iya zama mataimaki ko ya zama dan mataimakin takarar shugaban ƙasa na bola ahmad tinubu ba gaskiya ba ne ya tabbata haka babu wata shi ne atikun da kan shi <clears throat> yake biyan 'yan jarida to <clears throat> suna yayaɗawa cewa yana ciki amma baka taba ganin wani list na gaske wanda ya fito daga fati ko daga shi wurin tinubu kan cewa akwai suna a tiku a ciki ba dama aikin shi kenan ya iya farfaganda idan ka duba ga harkar noma a jihar kebbi in banda bala'i tun da jihar kebbi take ba a taba shiga bala'i na noma irin wannan lokaci ba yanzu haka ina da wani kilif yanzu a safen nan wani ya tura min shi nta ne ta yi fila da manoma suna cikin Allah wadda da wannan gwamnati duk da labaran da ake wallahi duk ƙarya ne eh, billahi azim duk ƙarya ne musamman an ce alhazai da suka aka yi ta samu wallahi ƙarya ne malam umar ƙarya ne in nake ga ma ƙarya ne wallahi in banda bakin ciki babu komai mm. cikin zuciya a tiku mutanen jiha kebbi suna sauraron ka duk duniya na sa wallahi <clears throat> wannan abin da na kai maka in ka bani qur'ani zan rantsuwa akan shi wallahi ƙarya yake wallahi babu wani noma da ake jakebi to yanzu wanda bala'i da masifa da aka kawo mutane cikin jihar kebbi wallahi a ƙarƙashin wannan gwamnati ba abin da ake ciki ta jihar kebbi allah zai nuna ma ko na mutu zaka ce mansur ya faɗa mm. a jihar kebbi zaka gani allah zai nuna gaskiya al'amari a wannan 2020 kwarai kuwa za a shiga kwarai kuwa mm. to uh, bari mu dan numfasa mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo sai mu dora daga inda muka tsaya to masu kallon mu a daidai nan za mu je hutun wato takaitaccen lokaci idan mun dawo kuma za mu dora daga inda muka tsaya insha Allah a dakace mu madalla masu kallon mu barkamu da daga takaitaccen hutu inda yanzu za mu dora daga inda muka tsaya da dawa to eh barka honorable barka da dawa to dazu kana bayanai akan ko da yake mu tsallaka mu dawo wato pdp din daga tarayyar najeriya kafin watakila daga karshe can bisani mu koma jiha ka take bidan yaya ka ke kallon yadda atiku abubakar zai zakulo wannan mataimaki da a yau ko zuwa gobe hukumar wa'adin hukumar zaɓe na amika mata ɗan takara yake cika har yanzu kuma ana ƙiƙiƙaƙa akan wato wa zai ɗauka tsakanin wike da okowo da kuma wato udomo a emmanuel udo wannan kana gaba wata sarkakiya bace da za ta iya zama wa jam'iyyar pdp matsala a lokacin da ake ganin cewa watakila taɓa ne za iya za ku iya kwace mulki ku dawo a wannan karo malam umar tabbas shi abokin aiki ko wani irin aiki ne ka samu nagartaccen mutum wanda zai taya ka aikin nan ka samu sauki mm. ba abin da ya fi shi daɗi mm. amma ina mai tabbata maka dama abin da dai ake fata ake roƙo ake so a samu shine a samu nagartaccen shugaba mm. <clears throat> shi mataimaki sai in shugaba ya kasa ne yake da wani amfani mm. da kwarewa da jajircewa da sanin hanya makaman mulki na najeriya da tarihinta da saninta a tiko abubakar allah ya bashi sa'a ya sani duk abin da za ka faɗa na matsalolin da muke ciki a najeriya a tiko abubakar kowa ya san wa'annan matsaloli samun mataimaki da ya kamata ya samu wanda mutane za su gamsu cewa ko bayan babu shugaba mataimakin shi zai zama nagartacci ya karasa abin da shugaban shi ya ɗauko wannan abu ne mai muhimmanci shi yasa ma ake ɓata lokaci wurin ganin cewa an yi abin da bai zama kuskure ba amma duk yadda al'amari ya kasance wannan shine hukuncin allah da ya tsara mm. kuma shine ya san dalili kuma shine ya san mafi alherin da muke roƙo me yasa yawa-yawan mutane na ganin cewa a cikin kankanin lokaci hasken wukiya haska da za a iya kawai daukansa duk da baka cikin wannan kwamiti amma me zai hana a dauki wuki din nan a huta sai an yi ta ah, ah, abin da yasa ake bata lokaci wurin ganin cewa ko wuke din ne ko okowa mm. shi karan kanshi a tiku ya fi son okowa ina so in tuna maka shine salon mulki na musulmi ya samu asali ne daga musulunci daga annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin atiku wanda yake kula da addini wanda yake tarewa da malaman addini suna fahimtar da shi mai matsalar mulki mai alherin shi yaya ake yin shi dole a ciko ya ɗauki lokaci ya ga cewa wane ne wanda kamata ya zama ranar mai shi a matsayin atiku wanda yake ya sani kuma yana da nagartar shugabanci to ya kamata ya samu wanda ba daidai irin shi ba to kamar ya wanda zai maye gurbin inda ba ya da shi kamar misali zan ɗauko maka annabi sallallahu alaihi hmm. da suna tarayya da abubakar tsawon lokaci hmm. shine wanda ya fara karɓar musulunci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa awwalu man amana bihi ar rijali hmm. abubakar don haka lokacin da musulunci ya ɗauki dan shekaru tare da sayyidina abubakar da sauran sahabbai allah ne ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya roki allah daga cikin ɗayan umarni eh, don haka da ya roki allah sai allah ya bashi sayyidina abubakar umar bin khattab hmm. a wannan lokaci a wannan ranan akwai bukata irin umar annabi sallallahu alaihi wasallam baya da zafi sai da abubakar baya da zafi eh. wanda zai prontin wanda zai shiga gaba ba hmm. gaba gadi ba wani tsoro ba wani komai hmm. ya tunkari mutane duk inda aka aje wuta ana tsammana a samu ruwa a aji wurin nan eh. saboda idan wuta ta wuce wuri sai a zuba mata ruwa sai ta hmm. mutu a tiku a wannan yanayi da muke ciki na nan a tiku ne ya kamata ya jagoranci kasan nan saboda sanin shi da mutane suka yi idan ya shiga gaba ga al'amari zai tsaya da gaske ya shi kuma ya san abu to ana da bukatar wane ne mai ɗan saukin al'amari wanda za a haɗa shi da shi idan shugaba ya ɗan yi haka to mataimakin shi sai ya ɗan yi haka da shi to wato zafin wuke ma ya yi yawa ke zafin wuke idan aka ce da wuke da aciko an haɗa su to an haɗa wuta da wuta sosai eh. a cikin shugabanci wanda mu musulmi muna kallon duk abin da za mu yi mu ɗauko salon mulkin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka tunaninmu kowa ɗin nan zai fi sauƙin fahimta shugabanci wurin biyayya wuke ya san mulki kuma namijin gaske ne kuma yana iyawa hmm. amma dai yana da zafin da muke tunanin idan an ɗauke shi to zai iya ɗan samun saurin samun matsala da shi da shugaban shi kamar biyayya da ya kamata mabiyi ko mataimaki shi mai shugaba mm. kamar za ta ɗanyi karanci wurin wuki zuwa ga atiku amma ukowa yana da sauƙin hali da sanyin halin biyayya wurin atiku idan aka ɗauke shi shine fahimta al'umma na biyu illa ce wadda wasu ke ganin a arewa ne matsala ta ɗaukar wuki take ba a kudu ba ba a kudu ba oh to to ta ina kuma ba a kiristoci ba kiristoci da mutanen kudu hmm. sun fi so a ba wuki fiye da a ba a eh, fiye da a ba ukowa hmm. hmm. saboda ganin cewa yana da tsananin soyayya ga addinin shi da mutanen shi a fili eh, haka ya sha su za su fi so ya wakilce su mm. ya zama mataimakin shugaban kasa saboda me yasa ake yi musulmi da wanda ba musulmi ba kasa mm. tana da rinjaye na musulmi da wanda ba musulmi ba su na biyu mm. oh. to wanda ba musulmin nan ba idan aka sa wanda ba musulmi ba shine zai wakilci wanda ba musulmi ba ya ji cewa wannan shine shugaban kasa na ba a tiku ba shi ko musulmi yana so a ce tun da shi ne mafi rinjaye yana so a ce musulmi ne sahun gaba wurin mm. shugabanci mm. don haka shi yasa za mu kalli a tiku ba za mu kalli wuke ba to tun da ka zo wannan gabar bari mu koma bangaren apc mu ga eh. idan aka yi nasarar hada musulmi da musulmi a mm. jam'iyyar apc kuma kenan za a iya cewa za a yi jana'izar pdp ai malam umar a iya fahimta na ina gaya maka tsakani da allah duk abin da zan faɗa ina duba tsakani na da Allah ne ya shi to yin musulun musulun na ji wani malami ma na karanta ya ce a musulunci ba daidai ba ne a najeriya a halin da ake ciki yanzu a yi musulun musulun mm. eh, na ji malamin ya ce ba daidai ba ne ban san eh. hujjan shi ba kuma ban karanta difli na karanta hujjojin shi ba mm. amma dai ya faɗa kuma kowa ya ji alhamdulillah kai ma ka ji uji uzu kalu ya ce a halin da ake ciki yanzu idan ba su yi musulun musulun ba su a lissafin su hmm, ba za su iya cin zaɓe ba saboda me minority minority ba sa iya cin shugaban hmm. ƙasa a najeriya hmm. tinubu a kudu minority ne kashin shatima ko zulun da suka fi aka fi faɗa eh. ya ce minorities ne ta yaya za a yi a ɗauko eh, musulun musulun na minority sannan idan an eh, ɗauku kirista kuma arewa ta yamma ba eh, idan aka ɗauku kirista a arewa kuma kaga still tinubu minority kirista arewa minority ya ce to don haka gwanda su yi musulun musulun ma eh haka ya ce kwarai hmm. eh. da su je su ɗauku minority su ma shugaba minority ya ce da sun yi haka ba za su ci zabi ba to ai shine lissafin idan suka yi haka din kenan ni ko ina ga maka ba musulun musulun ba <laughs> ko ma mi suka yi babu wata hanya da wani dan adam a Najeriya zai ba da lissafi na gaskiya ba ka ganin APC za ta ci zaɓe dan arewa yana tsananin kishin musulmin arewa na tsananin kishin addinin shi in ya ga cewa shugaba musulmi mataimakin shugaba ai ai bari bari faiza faiza baki fahimci abubuwan bane mm. ba na so in fara campaign yanzu mm. muna son mu aje mechanisms in mu da enzymes da eh, nuclear sai lokaci da bullet da komai muna eh. so mu aje sai lokacin zaɓe yayi eh. ah, tinubu tinubu waɗanda suka san shi ni ban san shi ba kuma ban san tarihin shi da zan iya badawa in shaida ba amma abin da yake fitowa na gaskiya a waɗanda suka san shi suka sai mu'amala da shi yana kamar rubabben musulmi kawai za a kira shi saboda me yasa na gaya miki haka yau in tinubu ya mutu babu musulmi da zai gaji dukiyan shi duka 'ya'yan shi ba musulmi ba ne mm. matar shi ba musulma ba eh to ai ya halatta ai ko ai ya halatta ya halatta yaushe ya halatta <clears throat> na ji shak jafar allah ya ji kanshi da rahama ya ce hmm. ko ya halatta a matsayinka na musulmi kana da kanne kana da 'ya'ya jikoki musulmai ya kamata mu taimaki kanmu annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya ce mashi a'udhu billahi minash shaitani rajim wa anzir ashiratakal aqrabina hmm. kai gargadi da yan uwanka makusantanka duk inda Allah ya saukar da wani hukunci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. yana farawa ne da gidan shi da yan uwan shi da makusantan shi hmm. don haka a matsayinka na musulmi ko da ya halatta ahlul kitabi aka ce kina so ki ce min yanzu akwai wasu ahlul kitabi ai duka wa'in musulmin da suke mutanen da suke a duniya yau al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ne don haka eh, wanda zai imani ya yi imani eh, a wannan fahimta <laughs> ba ta da inganci tana da rauni sai mu ɗauki masalaha abin da ya fi rinjaye mai amfani da shi mm. musulunci guda ne musulmi guda ne al'umma ɗaya ce eh. don haka mabiyin wanda ya kamata mu bi shine annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake yau annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kamata shi bi babu wani halin kitabin to na yadda idan har haka musulmi ne mai rauni yawa tun da shi dai musulmi ne kuma to don haka shi a matsayin shi na shugaba eh, yawa tun da na ganin shi masallaci na juma'a mm. na da musulmi eh, ne duk rubabbancin shi na da musulmi ne mm. kuma na imani da musulmi ne eh. saboda mi na gan shi sahon gaba a masallacin juma'a mm. ko lahira ina roƙon Allah ya sa in yi wannan shaida ta zama haka na gane ta na gan shi a hoto cikin masallaci Eh, ya je lallai masallacin juma'a national mosque kuma na ga sadda hoto ya fito an tarbe shi ana an tattare shi cikin masallaci na gani shi na tabbata yanzu musulmi ne mm. amma idan aka cewa ne musulmi ne matar shi fasto kirista 'ya'yan shi kiristoci me wani abin kuri da shugabancin shi Mm, to amma dai ai shi ya amsa musuluncin kuma ya amsa amma abin da muke so ki gani eh, mm. malama faiza shi fa musuluncin nan yana da characteristics da yawa mm. da za a tsarkake mutum a yadda da shi a bashi shugabancin al'umma na musulmi yau idan ka je gidan musulmi wanda matar shi da 'ya'yan shi ba musulmi me kake tsammanin ka samu matar shi fa fasto ce senior fasto a coci idan aka hada takarar nan da malam nasiru ya rufa'i alal misali ba ka gani shi ma malam nasiru ya rufa'i ba wani mai kula da addini ba ne to a kaduna nan ka gaya mun abu daya <laughs> da ya kula da addini akan shi e to kamar duk ɗaya ne ga musulmi malam malam malam ce ya kula da addini kwarai kuwa kwarai kuwa shekara takwas da yi kwarai kuwa to duk wani malamin addini a lokacin Obasanjo ya amfana da shugabancinsu kuma ta sanadin atiku ta hannun shek yusuf riga rigacikun mm. kuma hadimin shi ne da ke kula da ke ba shi shawara kuma yake kula da bangaren harka addini e za a ce izala kawai ba izala ba ce kawai malam yusuf riga rigacikun shugaba ne na musulmi ku kana izala ku kana ɗarika mm. kasan yana babu wani ma malamin izala da yake da alaka ingantatta cikakkiya mm. da kowace kungiyar addini da shi'a da dariƙa tijjaniya da ƙadiriya da ƙungiyar izalar jazz da ta kaduna mm. babu wani malami da za ka ɗauko wanda yake da wayewa ta addini ta alaƙa da mutane mm. musulmai da abin da ya shahi musulunci fiye da malam yusuf sannan duk wanda an najeriya ya san ko da ya san malam yusuf sabu riga cikin addini ya san shi da yamma addini ya hidima. sannan malam yusuf sambar rigacikun ya fito a fili ya faɗa a najeriya babu wani mai arziki da zai ba da shaida alherin shi na taimakon addini fiye da atiku abubakar su don haka mm, a matsayin shi na shugaban musulmi wanda yake faɗakarwa tun ba a haife ni ba mm. har zuwa yau mm. idan ya zo ya yi ikirarin cewa gashi ya yi imani da allah akan abin da ya faɗa wanda ya sani wanda da shi aka yi da hannun shi da shawaran shi so me ya rage gare ni to eh amma baka iya kamin musulmi guda to wanda yake iya zuwa ya tsaye ya ce shine ya jagoranci ko yake jagoranci wurin tinubu akan addinin musulunci ko ba yarbe ko ba haushe ko inyamuri wanda yake musulmi a najeriya baka taba ji ba eh, kuma ni ban taba ji ba kuma ban taba gani ba <laughs> da zan so mu kalli wato waɗansu ɓangarori da lokaci yana ɗan mana yana ɗan hararen mu cikin mintoci uku dai da suka rage eh, da suka rage mana watakila idan akwai maganar ganduje tun da kana maganar ah, Malam Umar kafin ka tafi da nisa shi kadimun ah, islam ne amma ba wannan nake son mu abin da nake so ka gane eh. ni fa ka gani nan mm. duk abin da zai taba addini na da al'ummata eh, wallahi ba na son shi kuma wallahi zan yaƙe shi kuma wallahi tallahi yadda na san ba zan so in mutu ba haka ba zan so wanda zai taba addini na ba a role model dina annabi sallallahu alaihi wasallam mm. kuma duk inda za a koyar da mutane eh. addini mm. da rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam mm. a can nake sannan ina da malaman da ni yadda da su a jega a jihar kebbi a arewa a najeriya waɗanda duk abin da ya shige mu sai na neme su kuma na yi musu tambayoyi a kan abin da alaƙa tsakanin atiku da obasanjo da, da, asiwaju mm. na nemi miye maslaha ko da yana pdp mm. miye maslaha ta da zan ɗoka wadda allah ba zai tambaye ni ba sai ka ga cewa wallahi malaman na abin da suka ce min wallahi babu sentiment a ciki gwanda atiku da asiwaju to mu wata ba magana siyasa mu kalli wata eh, kani da Allah na gaya ka ba eh, magana siyasa na yadda mu kalli yawa to yawa to mu kalli wata barazana da har hmm. ila yau kila cikin minti ɗaya zaka iya warware ta hmm. akwai Rabiu Musa Konkuso na jam'iyyar NNPP wanda wannan shi ma wata barazana ce da ake ganin cewa zai wawashi kuri'un Atiku a nan arewa watakila ya kawo masa cikas ta inda zai ba Tinubu damar da zai iya babu wani babu wani cikas da kwankwaso zai iya kama a tiku babu wani cikas da jam'iyyar nnpp da, da kwankwaso da asiwaju da apc da za su iya kama a tiku da pdp matsala a arewa amma lokaci zai nuna in allah ya yarda ina baka tabbaci kwankwaso ya sani ya fara kuma ba da gaske yake ba shi ma na cewa ya ci zaɓen shugaban ƙasa ba da gaske ke ba da gaske ke ba ina da tsakani da Allah akwai wanda shi da kwankwaso kwankwaso ya neme shi akan ya zo ya taya shi domin su raya jahohinsu daga ƙarshe idan suka samu wannan jahohinsu sun structure saboda gononinsu sun yi musu rashin mutunci ah. eh. su zo su haɗa kai su tsaye da wata jam'iyya saboda 'yan majalisun tarayya da sanatoci da majalisar jiha da gononin jihohinsu mm. idan suka ga pdp ko apc waye ya fi karfi wanda 'yan arewa suka karba ko najeriya sai su yi can su mara mashi don ya ci zaɓe ya zama idan an ci nasarar shugaban ƙasa da su aka yi mm. suna da su nnpp suna da sama a shugaban ƙasa a siyasa haka ake kuma bellali zai haka kwankwaso ya gama wannan shugaba kuma ka yarda kuma na yarda wallahi <laughs> dan ni na zauna da kwankwaso eh. mun yi maganganu kuma maganganu wannan yana gaya min na tabbatar da abin da kun kusa muka fira da shi hmm, to wani rubun jega idan aka kada ganga siyasar da kace duk makaman da ka saki din nan kace lokaci <laughs> bai yi ba babu wani makami da na saki yanzu analysis ne muka yi yanzu wanda tsakanin <laughs> mu amma boyayyen al'amari wanda zamu fitar to domin 'yan najeriya ya eh. farga ya sani eh, da lokaci ya yi dan wata eh, biyu uku kafin za mu fara buɗe za mu gayyato ka dan mu ci wasu daga a ciki godiya Allah muna godiya da gudunmuwar ta kamar su kallon mu da fatan kun bibiye mutum daga farkon shirin har zuwa yanzu kuma kun je yadda shirin na yau ya kasance tun daga wato karanto labarai har zuwa tattauna tare da bakonmu mu ne inda na nake cewa ku tare mu gobe da misalin karfe bakwai idan Allah ya kai mu dan ji mu dauke da wani shirin na Afirka gari ya waye da fatan mu ilmantu mun fatakarto ta wani fannin kuma mun nishadantu a madadin ni Fa'iza Yakubu Ali da kuma abokin aiki Umar Muhammad Gombe a kuma madadin shi bakon namu ne wato dan takarar majalisar tarayya daga jihar Kebbi wato Honorable Mansur Musa Jega wanda muka tattauna kuma akan makomar jam'iyyar PDP shin za ta iya dawowa mulki ko kuwa kamar da yadda kuka ji daga gare shi da wannan kuma muke cewa mu kasance a shirinmu na gobe da fatan za a wani lafiya ma'asala